Bismillahi rahmanu Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Gimbiya sa'adiyya kashi na takwas. Da ƙarfe ne za ku fita ɗin. Sadiya ta ɗago kanta ta kalli kursiya tana mai neman ƙarin bayani saboda ita kan bata san komai kan maganar ba. Da sauri kursiya ta ce, kamar da azahar ai yayi miki ko? A lokacin ni ma bana komai sai mu je ki zaɓa. Wata zuciya ke faɗa mata kanta nemi ƙarin bayani akan maganganun nasu. sai dai mafi rinjaye ne zuciyarta ta dakatar da ita hakan yasa sa kawai ta ɗaga kanta fuskar ta baya buba fallasa daga nan ta miƙe tana nufi ɗakin ta zuciyarta cike da sake-sake in bacin cewa maganar nan daga bakin mai martaba take da babu abin da zai hana ta kin zuwa sai dai ita bata kasance mai ja in da cewar sarki ba don haka dole za ta daure ta fita din tana zaune ta ji motsin shigowa hafsa ta daga kanta ta kalli yadda hafsan ke sakan mata murmushi kanwata ta kaina amaryar yarima abu safiyan ta zauna a kusa da sadiyar ke tun magafin a fara gyara kyakin fara kyalli baki ɗaya idan aka kalli ki an san ke amarya ce shiru dai sadiya ta tana da zata yanayin da hafsa wallahi duk ban ji daɗi ba na saka mare na mafita tare an jima saboda in taya ki zaben kaya to kuma wata hidimar ta taso mana zan yi baki yanzu haka na baro ana kan aikin hidimar tarar su kin ga babu yadda za in tafi in babbakin da zan yi amma babu komai tunda da umma za ku tafi na tabbata za ku zaɓi mai kyau kima kuma kin san kayayyakin kirki ai hatta ita ƙare ko ufan sadiya bata ce da ita ba sai a ƙarshe ta ce babu komai ai bayan hamsa ta miƙe ta lura da kyau sadiya bata kallon ta ta mata gwalo tana tunanin da suka yanzu da kursiya cewa ta san da za ta yi dangane ta tsara mata sadiya cewa banda ita za a yi tafiyar bari in koma lura da masu aikin can to kawai sadiya ta farta. karfe ɗaya na rana kursiya ta zo ɗakin sadiya ta ce ta fito su tafi cewa ta yi gata nan zuwa sai ta yi sallah sannan bayan ta gama ɗin ta jima kafin ta miƙe gabanta take ji na duka sosai zuciyarta ta nusar da ita kar ta yi tafiyar sai dai kuma wani ɓari na zuciyar na ce mata ta je babu abin da zai faru face abin da Allah ya rubuta cike da ƙwarin gwiwa ta miƙe ta ja kofar ɗakin nata bayan ta fita sannan ta nufi waje ta samu kursiya da zabawu tsaye a bakin mota suna jiranta babu tunanin komai ta shiga motar sannan su ma suka shiga direba ja mota suka tafi sanda suka isa bakin kofar gidan boka fartsi da karfi sadiya ta ji kamar an jiba mata kibiya a sitin zuciyarta ta saka hannunta da dama a sitin zuciyarta dafi sannan ta daga kanta ta kalli kursiya da tun zidan idan take kyam a kanta ganin irin kallon da sadiya ke mata yasa ta gaggauta ta so magana daga bakinta lafiya dai ko ta shiru sadiya ta ba tare ta ce da ita uffan ba ta dalmishi idan ta sanin ta soke suka zabbabu ina ne nan kuka kawo ni maganar da suka ji ta yi kenan tana kokarin karkata kallonta ga kursiya cikin ina kursiya ta ce uhm, zan karɓi wani sako ne sannan mu je ai zaki raka ni mu shiga ciki ko mu shiga kawai ni ina nan tsoke fuska kursiya ta ba tare ta san san da ta ba kafin a hankali ta saki fuskar ta kamo hannun sa'adiya ta rike a cikin nata kina tunanin na kawo ki ne in siyar da ke? kin san ba zan cutar da ke ba halimatu idan har zan iya cutar da ke to tabbas zan iya cutar da hafsa ta dakata daga nan tana karanta yanayin sadiyar ta so mu shiga kinji sako ne kaɗai zan karɓa mu fito ni ma kaina sauri nake ban mu bata lokaci ba wai don ta yarda da kursiya ba ne haka kawai ta ji ya kamata ta bi da. kuma dai mai mutum baya tsallake kaddare shi bayan sun fita daga motar zabba'u ta rufe fuskar ta kunshe da fara'a mugunta ta ba bayan su a lokacin da suke kokarin shiga gidan sa'adiya ta ji zuciyarta ta fara tsorata ginin yadda ginin yake dole mutum sai ya yi shiga shi sai dai ko gasu kursiya da zuwa wurin ya zama musu tamkar ibada yadda sadiya ta rika ji tamka ana jujuya ta yasa ta tsayawa cak gudun kar ta faɗi a hankali kuma hasken wurin ya fara raguwa har ya koma ya zama duhu dudum ko tafin hannunta ba za ta iya kallo ba Da riƙe ta kursiya ta saki kafin ta saka hannunta da lalubo Sadiya. Ta riƙe ta kyam suka doshi hanyar ɗakin boka farsi. Bayan sun isa ɗakin nashi, kamar koyaushe dai suka karya da jini. Banda Sadiya da take ganin komai na juya mata, yanayin tamkar a mafarki. Suka shiga daga ciki suka zauna, Sadiya kuma ta yi tsaye. Lokacin da boka farsi ya bullo da dariya ya iso, yana yi yana kallon Sadiya yana tafa hannuwa. Kin cika jaruma kursiya, shi yasa nake son aiki da ke ko kaɗan babu da na sani a ciki. duk taurin zuciyar wannan mayyan yarinya gashi sai da kika yi amfani da kwakwalwa da basira ki kika kawo ta lalle na jinjina miki kuma ina mai miki albishir da cewa zan tsayi tsayin da kayan yi miki aiki mai kyau wanda har abada ba zai taba baci ba har sai idan ni da kaina na warware shi dariya ta ita ma kursiya zabba umar ta ɗauki dariya har suna shakewa suna masu jin daɗin yadda boka fartsi ya jinjina wa aikin kursiya aiki ya rage gare ni ya dunkule hannun shi duka biyun sai ga wani haske ya bayyana a cikinsa A saitin Sadiya ya jefa hasken, take dukkanin jikinta ya gama mamayewa da haske. Ina da magana ya bokana, amma ka yi hakuri kar ta ɓata maka rai. Ya juyo ya kalle ta afsace saboda ya tsani yana aiki a dakatar da shi. Cikin rawar murya ta ce, Ina so a dakatar da aikin ne sai na mayar da ita gida. In ya so sai ka bani da maka koma me. Saboda idan na koma babu ita ban san me zan ce da su ba, ko ya ka gani. Ya jim dan yatsansa bisa labba alamar tunani. Haka ne kuma kin yi gaskiya ya kursiya. ya sake dunkule hannun shi ya buɗe sai ga wani garin magani ya bayyana a ciki ya miƙa ma kursiya ya ce idan kun koma gida sanda yake so aikin ya tabbata sai a turare wannan garin a inda take wata za ta dawo gare mu gangan cikin ta ce kadai za ta tsaya a wurinku daga nan babu sauran wani tasiri a rayuwarta komai na ta ya dawo ƙarƙashin iko na sai yadda na yi da ita ya saita hannun shi ga sadiya take sai ga wannan hasken ya fice daga jikinta yana dawowa cikin hannunsa motsa baki kursi ya tawo yi alamun tana son yin magana amma tsaba tsoron boka da take da kasa cewa komai. Bakin ki yana motsi alamar kina son cewa wani abu. Eh to, boka yanzu idan muka koma da ita haka ba za ta tuna mana asiri ba. Dariya yayi da ƙarfi ya ce, A sakarin tunani irin naki ne yake tunanin za ta iya taɓuka wani abu. Ta yi shiru kanta sun kuya ƙasa. Ki tabbatar cewa an yi mata yaƙin nan, kuma da kanki za ki yi mata. Daga zarar da aka yi aka gama shi kenan komai ya kammala. Jakarta ta buɗe ta zaro dala dubu ɗaya ta ajiye a gaban shi, sannan jiki na rawa ta miƙe bisa kafafuwanta. ta kama hannun Sa'adiya suka fice, Zabba'u biye da su. Sanda suka je bakin mota ita da kanta ta buɗe masa adiya kofar ta shiga. Bayan ta zauna ta ce da ita, Halimatu, me ke gani a can ciki? Ban ga komai ba sai kaya. Kuma ina za mu wuce daga nan? Murmushi kursi ta tana mai gaskata aiki irin da boka fartsi. Ta kalli Zabba'u ita ma ta saki murmushi. Umar da direban ta yi kai su ta fara shagon tufafi. Suna zuwa can ta kama hannun Sa'adiya suka shiga. Ita da kanta ta hau zabar mata manyan materials masu daraja da tsada. Sun kashe kuɗi sosai sannan suka nufi komawa gida. Da isan sun tare tela ya zo kamar yadda ya ta kira shi, cewa ya iso bangaren ta kafin su iso. Suna cikin haka Hafsa ta shigo. Ko da ta kalli Sadiya sai hankalin ta ya tashi, dan azatanta ba za ta sake dawowa gidan ba. Da ida kursi ya yi Hafsa alama ke kuma ta gane. Ta zo da fara'a tana cewa, "Halimatu, ashe kun dawo." In ce dai an zabo masu kyau. Murmushi kawai Halimatu ta mata ba tare da ta ce komai ba. Da daddare tana kwance sai ga kiran Yarima Abu Safiyan ya shigo mata. Ta dauka da sallama kunshi a bakinta ta gaishe shi. Gimbiya ta ta kaina, ya kika wuni? Lafiya lau alhamdulillah ya hidimomi. Komai lafiya gimbiya sa'adiya. Ya kuma shirye-shirye, ai an fara ko? Ta saki murmushi tamkar tana gaban shi. Eh, an fara, yau ma mun je wasu wuraren. Wurare, ina da ina kenan? Ta ɗan yi shiru jim kafin ta ce, Wurin farko dai ba zan iya cewa komai game da shi ba, saboda tunda muka tunkari wurin ba zan ƙara tuna me faru ba. Kawai dai zuciyata ta riƙa min wani wuri na siyan kaya ne. To amma bin mamaki shine ban ga komai ba, babu wasu kaya a wurin na gaza fahimtar komai. Ciki da mamaki Rima Abu Sufyan ya ce, wannan wace irin magana ce kina nufin ki je wuri amma ki ce baki san ko me faru ba ina hankalinki yake to bata san amsar da za ta bashi ba don ita kanta mamakin da take yi kenan tun ɗazu jinta ya shiru ne sanya ya canza akalar zancen da cewa ni ma yau na fita zagayen gari tun safe ban samu dawowa ba sai yanzu shi yasa kika ji ni shiru yau ban neme ki ba kina da lafiya ko alhamdulillah ta furta murya can ciki to me ya faru kuma ya tambaye ta lafiya lau uhm, sai kuma ta yi shiru don har ga Allah akwai magana a bakinta amma bata san inda za ta fara sanar da shi zancen ba akwai magana a bakin kikin biya. yanzu kina da wanda yafi ni bayan abbanki a'a ta faɗa ƙasa ƙasa har akwai wani abu wanda zaki ɓoye mini ni ko kin ga yadda nake da ke yanzu babu wani abu da nake jin zan iya ɓoye miki shi na baki daraja da muhimmanci sosai na mayar da ke abokiyar ta jin shi ka kukan ta yasa ya dakata da maganar da yake ya salam haba halimatu dan Allah ki shiru ki faɗa min damuwarki hala akan wannan muguwar matar mahaifin taki ne kin san cewa zan iya jure komai a mabin da digar hawayenki wallahi halimatu zan iya yi tattaki gobe da sassafe in zo in kwatan miki fansa ba na son zalunci bana so a zalunci wani musamman ma ke da yake da muhimmanci a rayuwata kike amana ta cikin rawar murya ta ce wallahi yayi yarimu ba wani abu aka yi min ba eh ina jinki ke da wayito me yasa kake kuka menene yake son faɗa mini ta yi kokarin tsayar da kanta ha kawai jikina yake bani wani abu mummuna zai iya faruwa amma ba da tabbas ban kuma san ko menene ba me yasa cikin nake ke baki haka ko da kin ga wata alama ne ko kaɗan yayi yarima, ni dai dan Allah wata alfarma zan nema daga gare ka <sighs> ya sauke a ce zuciya na murza su mashi da hannun shi na dama ina sauraron ki ya faɗa bayan ya koma ya zo na bisa bakin gidan shi Ina sauraron yadda take tafa masa kin numfashi ina son duk wani abu da zai faru da ni ko yanzu ko ba yanzu ba ka ɗauka cewa wannan kaddara ta ce ka yi haƙuri da koma menene bawa baya taɓa tsallake ƙaddarar shi kamar yadda na faɗa maka a baya tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin wanda yake sona bayan abbana amma cikin iko da ƙudurar Allah sai gashi kai daga gani na ka nuna kana ƙaunata baka tsane ni ba sabanin sauran mutane yayi shiru yana sauraron ta duk sai ya ji rashin kuzari a tattare da shi jikinsa ya laƙwas kamar ba shi ba bai gama dawowa a duniyarsa bai ji ta ci gaba da magana sannan magana ta biyu ta yi gargajin wani irin yanayi game da ni ko a zahiri yawan tunani ko kuma mafarki ina so a duk lokacin da hakan ta faru da kai ka yi min addu'a sannan a ƙarshe ka yi amfani da abin da na faɗa maka don ta iya yiwuwa ya zama gaskiya ta yi shiru daga nan tana tsananin mamakin kanta yadda ta dage jero zantukan da ita kanta bata san yadda aka yi ta san su ba kai tsaye daga zuciyarta suke fitowa sai motsin labbanta kawai da take ji gashin ya dafe yana jin yadda kansa ke sara masa mamakin kalaman da ke fitowa daga bakinta kawai yake yi a ƙarshe kar ka yadda da su duk wani abu da za su ce kar karka aminta sai a sannan ya samu damar yin magana wai wani irin maganganu ke yi haka sadiya kina magana kamar wacce jinni suka shafa ko kuma sabon shiga a hauka me yake damin ki ki faɗa min matsalar ki mana na yi miki alƙawarin zan warware miki kuma wace irin matsala ce take tattare da ke dan Allah kar ki boye mana Halimatu kin gare ni ne wanda zaki aura ni ne kadai wanda zaki iya tunkara da damuwa ke warware miki ki faɗa mini ko zuciyata za ta samu sassauci please kukan nata ne ya tsananta ta dafe bakinta da hannun dama cikin kuka ta ce ina matuƙar ƙaunar ka yayi yarima hakika zuciyata ta aminta da kai ta yadda da kai ta kuma mallaka maka duka wata tsoka da ke cikinta wannan dalili ne yasa na kasa ɓoye maka yanayin da nake ciki wanda ni kaina ba zan iya warware shi ba ban san takamaimai me yake faruwa da ni ba kawai dai jikina nake bani akwai wani abu wanda da ni da zuciyar tawa babu wanda ya san shi ko ba dade ko ba jima kar ka manta da ni yaya kar ka manta da Halimatu Sadiya Mareniya wacce ta tashi cikin rashin uwa rashin gata da kuma rashin soyayya daga dukkanin al'umma tana kaiwa nan ta kashe wayar ta zare batirin daga ciki hannunta da fata zuciyarta tana kuka sosai kuka mai tsananin ƙarfi a bangaren Yarima Abu Sufyan ko tunda da kashe wayar ta yake kokarin kiranta amma ta ki shiga sai dai a ce masa waya a kashe take shawara ya yanke cewa zai kira mai martaba sarki sani amma sai wata zuciyar ta raya masa cewa bai kyauta ba idan ya kira shi tamkar rashin kunya ne wannan hakan yasa ya jefar da wai bisa gado ya haɗa kai da gwiwa yana jin yadda zuciyarsa ke masa radi tamkar za ta tsage ta fito hawaye yake so su fito ko zai samu sassauci a zuciyarsa amma sun ki fitowar ya gida kanshi a zahiri ya furta insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi tana jin karar takuna kusan to dakin ta tayi saurin jawo burgo ta lullube kanta sannan ta sassauta kukan da take yi ta rufe idan tamkar tana bacci ƙwanƙwasa ƙofar ta ji ana yi amma ta yi shiru jimriya wata kuyanga ta ji ta ce sadiya mai martaba ke son ganinki banza ta mata ta sake rantsa ta gam Jin shiru ya sa yanga ta buɗe ƙofar ta shigo ciki. Ganin Sadiya dunkule ya sa ta dora hannu a tace. "To, ba dai baki da lafiya ba, bari in je in faɗa masa." Da gudun ta bar ɗakin ba tare da tarifi ba, ta je ta samu masu tsaron farfajiyar sarki Sani, ta isar da saƙon cewa Gimbiya Sadiya tana can alalaba babu lafiya. Sanda sakon ya isa masa hankalin shi ya tashi. Ya miƙe da nufin zai ziyarce ta, amma kursiya da ke zaune kusa da shi ta dakatar da shi. Kar ka je ka tashi ta daga baccin da take idan Allah mai martaba. Ni na san ba ta da lafiya saboda na biya ta ɗakin kafin na zo nan. Na ba ta magani ma ta ce ba za ta sha ba wai ta ji sauki. to ina ji daga nan ne bacci ya ɗauke ta ka taimaka ka shiga ka tashe ta jin haka yasa ya koma ya zauna yana jin aminta da zantukan a ɗari bisa ɗari sannan kuma zuciyarsa na matuƙar farin ciki da ganin yadda kursi ke kula masa da halimatinsa ba kamar da ba haka halimatu ta kwana ta rintse ba tare da ta rintsa ba idanuwanta sun mata nauyi sosai ga kukan da ta sha ga kuma rashin bacci kanta na sara mata duk jijiyoyi sun taso mata ko da ta shiga ban daki da nufin yin alwalar sallah asuba sai ta tar period ya zo mata ta dafe kanta tana cewa tun jiya ya kamata ta yi tana jin alamunsa amma sai yau da asuba Koma wata ta kwanta, rashin samun bacci yasa tana kwanciya baccin ya sace ta mai matukan nauyi. Tunda safi kursiya ta tura Zabba'u ɗakin sa Adiya don ta gano mata halin da take ciki, tunda aka aiko cewa bata da lafiya. Zabawu ta same ta tana bacci mai nauyi, bata kusan ta shigo ba, ta jinjina kanta da murmushin mugunta sannan ta fice. Dariya sosai kursiya ta ce, "Zan shiga ɗakin." A rarraba garwashi a zuba turaren wuta. Ki ware wani garwashin ki riko da banki biyu ne da shi ɗakin ta. To ranki shi daɗi. ta faɗa cikin bin umarnin kursiya. Kursiya kuma ta lalubo maganin da bata. Ta ɗaga shi ta kalla cikin murmushi sannan ta yi kwafa. a yau dinnan zan gama da ke aikin banza aikin wofi ke din banza na gama da uwarki ma bare ki ta soke shi a cikin hula alkebbarta sannan ta nufi bangaren sa'adiya duk wanda ta haɗu da shi dukawa yake na kai ta ta karasa ɗakin a hankali ta shiga cikin sanda har yanzu dai bacci sosai sa'adiya ke yi ta yi tsaye tana jiran isowar zabba'u bayan kusan minti sha biyar zabba'u ta iso da kaskon garwashin suka tura kofar ɗakin sannan suka datse da mukulli kursiya ta zaro garin maganin ta murmusa a cikin wutar sannan ta saita shi ta fuskar sa'adiya a cikin bacci ta ji hakin yana mamaye ta Bashiri ta tashi tana faman tari tana bin su da idanuwa. Bakar buga. Wato ke kin ji daɗi kin ga ina lallaba ki ko? A tunanin ki akwai ran da zan iya san ki? Kin yi kaɗan bakan mayya. Dama babban buri na shine in samu lagu akan ki in kawo ƙarshen rayuwar Ki ki faɗi magana ta ƙarshe kafin barba barbaɗa garin maganin nan wanda zai tafi da kurwa ke bin da gangan jiki. Ido Sadiya ta rintse, ashe shi yasa jikinta ke bata wani abu zai fara da ita. Magana ɗaya ce zan faɗa miki umma, ina so ki sani duk daren daɗewa Allah ba zai kyale ki ba zai mini sakayya. Kwashewa ta da dariya. Ba zai miki sakayya ba za ki ce Halimatu. haka zaki ce zai yi muku sakayya ke da bakan mahaifiyarki saboda ita ma ni na kasara rayuwarta tana nan da ranta sai dai gwara mutuwa tafiya da yadda take a yanzu sadiya ta bude bakinta za ta yi magana ta ji ya tsaya cak a take kurwarta ta fita daga gangan jikinta ta isa ga boka farɗi da ke can yana sake murmushi yana maraba da zuwan ta gare shi hannun shi nagu ya sa ya cebe kurwar tata idanuwa yake limshewa yana sakin wasu ƙananan maganganu da shi kaɗai ya bamu kansa sanin abin da yake faɗi wata ƙatuwar kwalba mai murfi ya buɗe a take sai kurwar ta canza akala ta nufi cikin kwalbar bayan ta shige ciki ya gaba da shi baji ba gani irin kuli hannun shi ya da iska a daidai cikin kwalbar hayaki ya mamaye bakinta da aka yi fara hannun shi haɗa wani murfi wanda shi kanshi wani tashin hankali ne ya saka ya danne bakin kwalbar sannan ya jijjiga ta da ƙarfi duk girman da aka yi daga ta yana jijjigawa na tsawon lokaci kafin ya saki dariya da ƙarfi suka ɓace ɓad daga wurin a ƙasan ɗakin suka ɓulla daga inda yake ɓullo a duk sanda su ya suka zo wurin shi wani tafkeken teku ne a ƙasa mai cike da abubuwan firgici da tashin hankali kalar ruwan tamkar jini sannan ga wasu ƙananan kifaye na birtsuwa daga ciki bakinsa a buɗe Har ba ya yayi da ƙarfi ta faɗa cikin tekun, sannan ya zo yana cigaba da mugayen tsafe-tsafen shi. Sai da zabba ta buɗe kofar a hankali ta leƙa ta ga babu kowa a hanyar, sannan ta fice hannun da riƙe da kaskon turaren wutar da ƙamshinsa ke tashi sosai, saboda zuba da kursiya ta yi a ciki. Bayan ta yi nisa da ɗakin, kursiya ta ɗora hannu a ka, da ƙarfi ta fasa ihu wanda duk sai da ya karaɗe gidan, kowa ya tsorata da ihu. Dukkanin al'umma gidan hankalinsa suka karkata da ihun kursiya, kowa na son sanin ta inda take wannan madaukakin kuwa mai tsananin firgici da tashin hankali A jiya zuciya Salbiya ta saki, tana ta ayyana aranta ihun makirci ne kursiya ke yi. Saboda duk wani wanda zai bada labarin kursiya to ya biyo bayanta. Ta san duk wani salon munafurci da makircinta, ta ji akwai wani boyayyen al'amarin. Salbiya dole in je in ji me yake wakana a cikin gidan nan, da alama akwai wani mummunan tashin hankali. ta yi yunkurin dakatar da shi ba, sai ma bin bayan shi da tana gyaɗa kai. Da kira aka gano cewa daga cikin ɗakin Sadiya ne kursiya ta fasa wannan kuwar. Mutane na ganin mai martaba da sai suka hau darewa. Ya iso cikin ɗakin a firgice na tambayar lafiya? Kai kawai take gidawa ba tare da ta ce wani abu ba. ya sake tambayar ta a karo na uku sannan ta ce ranka shi daɗe tun shigowa ta ɗakin da nake ma Halimatu magana amma na ji shiru a ƙarshe na tattaɓa ta na ji ta jikinta a sake yallaɓai da alama Halimatu na jin jiki sosai ya kamata a kai ta asibiti da hanzari jikin shi na rawa ya zauna a bakin gidan Sa'adiya ya hau buga ta a hankali yana furta gimbiya Sa'adiya ya ta tashi dan Allah tashi maza mu tafi asibiti duk a ruɗe wannan maganar ya ma kasa lura da idan ta da ya kafi da kuma nauyin da ta yi sosai waziri da ke tsaye ne lura sosai da idanuwanta ya gida kansa ya ce yallaɓai anya yarinyar tana rayu kuwa wata irin wawiyar ca kuma sarki ya kai mishi ya shaƙe mura wuya sosai yana faɗin ina ta ciwon da za ta rasu ban aurar da ita ba bare ta tafi ban shirya rabuwa da ƴata ba ina so ta samu gata sosai a gidan mijinta ta samu duk wani gata da tarsa a cikin gidan nan me yasa zaka ce gimbiya sadiya ta mutu ya saki waziri yana jin yadda idanun shi suka cika tab da hawaye inda a ce shi din ba jarumi bane da yanda yayi wannan zauciyar da tana hawaye sun gama wanke masa fuska suna cikin haka wani bafadi ya iso ya na cikin haki ya ce ranka ya daɗe mun yi baki yarima abu safiyan dan sarkin ubaisu ne ya zo ana ta bubbuga kuma mun ji shiru zuwan ba zata ne da alama ka shigo da shi nan ya zo mu kai Halima ta asibiti tare da shi kai Salbiya ta gida bayan ta riƙe hannun Sadiya ta saki ya laɓe sai dai fa hakuri amma da alama ta tabbata yarinya nan ba ta raye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake ambata a bayyane baya so hasashen nasu ya tabbata bai san halin da zai shiga ba idan batun ya tabbata ji yake jiga shi gashi tashi daga mummunan mafarkin da yake yi irin Abu Safiyan yana shigowa mai martaba ya cakume shi da sauri yana ganin haka ya tabbatar ba lafiya ba Abu Safiyan ka ji zancen banza da suke faɗi wa ta ba ta raye ga yarinya ina gani har motsi tana yi duba baka gani da ranta wallahi tana numfashi tsananin saka maran shi da yasa adiya bata rasa bane sa yake ganin kamar tana motsi har gani yake tana yi mishi murmushi ma amma haka sai a ce mishi wai ta rasu gaban yarima abu safiyan ne mugun bugawa a lokacin da ya haɗa ido da gimbiya sa adiya Yaga ta yi irin kwanciyar gawa yanayin jikinta kuma ya saki ko da bai taɓa ta ba ido ya buɗe bayan ya dafe kirjinsa da hannun shi na dama ya ji daidai bakin gadon nata ya Nildam. yana mai jinjina hannuwanta duka biyun ya salam mutuwa ya zaki mana haka Me yasa zaki ga kotu zuwa ki daukar mini sadiya a lokacin da nake da burin kyautata mata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ga bayar kanan ka dauki ranta. Allah ka gafarta mata. Allah ka karbi bakuncinta. Allah ya sa can ya fiye mata nan. Ya dafe iya shi. Duk yadda ya so kai kuka kasa waye. Zafafan hawaye ji suna sintiri a bisa fuskar shi. Ya juyo ya kalmi martaba da ya zama tamkar mutum mutumi. Abba mun rasa ta, duba sosai ka gani bata numfashi. Gaban jikinta duk sun tsaya. Shi kenan Halima da ta tafi ta bamu ta tafi gidan gaskiya. Kuka sosai yake yi a daidai wannan lokacin mai martaba ya rike masa hannu. ya yi jarumta sosai da bai taya shi kukan ba Allahumma gafirha hawa rahmaha kawai yake furtawa halinki na gari ya bi ki halima da sadiya hakika ki ya ce ta gari wacce samun kamar take wahala kin haɗi guba tun yarinta ki har kika girma ina fatan Allah ya sa ƙarshen abin kenan Allah ya kyautata miki a can ya sa aljanna ce makomai ki Allah ya faɗaɗa makoncin ki sadiya ya rinka da kai idanun shi sun yi jajir yana ganin komai tamkar a mafarki cikin kuka ya rima Abu ne ya ce tun jiya jiki ke bani akwai wani mummunan abu da zai faru da Sa'adiya tun daga alamomin da ta fara bada har zuwa munanan mafarkan da nayi da suka hana ni barcin girki Allah ya sani zuciyata ta ci burin auren ki wallahi ina son ki da dukkanin zuciyata na so na aure ki domin ki maki daɗi kamar yadda kowace mace ke fatan samu ashe Allah bai nufi hakan ba ashe Allah bai kaddara cewa za mu rayu tare ba ashe duka soyayyar ta ba mai tsawo ba ce Allah ya gafarta miki Halima Allah ya kyautata ki haka wurin ya mutse masu kuka na yi masu jimami na yi a lokacin ne duk wani asiri da aka jima da ginawa na tsakanin da mutane ya kare kan mutanen masarautar suka hau tariyo kyawawan halayen Halimatu sai ta kowa ke ji tausayin halin da ta taso a cikin shi tun tana yarinya suna jin cewa ba su kyauta bakin ta da suka yi suna jin ina ma ce ta dawo da rayuwar ta su sota. cikin rashin kuzari mai martaba ya ce lokaci na tafiya ya kamata a fara haramar jana'iza a sanar cewa karfe goma na safe za a kai ta makwancinta yana gama faɗin haka ya saurin miƙewa ya bar ɗakin saboda kukan da ya zo masa a lokaci guda da ya kasa dakatarwa Yarima Abu Safiyan ko duk aka watsi aka bar shi a gaban gawar Sadiya sai rizga kuka yake yana yi yana mata addu'a. Karfe tara da rabi masarautar ta cika da mutane makil Sarkin sama ya zo da iyalansa da wasu da dama daga cikin sarakuna, banda mutane talakawa da attajirai da suka zo. Sosai jana'izar Sa'adiya ta samu mutane. Karfe goma aka gama, aka kai ta tabbataccen gidanta. Alhamdulillah, a nan za mu kwana. Game da gasar saurin yin comment, mun ƙara samun wayanda suka cika alƙawarinsu. Maryam Abba, wacce aka fi sani da Maryam Samiha, wadda tana ɗaya daga cikin wayanda suka fara yin alƙawarin yi mana ƙari, ita ma ta cika alƙawarinta, ta turo da naira dubu biyar da ɗari biyar. Allah ya saka mata da alkhairi muna godiya, Allah kuma ya bar zumunci. Bayan ita, wata 'yar uwa 'yar tsakar gida mazauniyar Amerika, wacce take cikin garin New York, ta aiko mana da ƙarin naira dubu goma. Ita tun asan da muka yi magana da ita, ta tabbatar cewa da ni take magana, ta ce ba ta buƙatar sai an ambaci sunanta ko an tabbatar. Ita a take ta aiko da ƙarin naira dubu gomanta. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya farkauna. Ita ta ce dan Allah ta yi ba sai an kama sunanta ba. Wanda yanzu haka shi ya kai kuɗin da muke da su na wannan gasa dubu saba'in da shida da ɗari biyar kenan. Baya ga haka, wata 'yar uwa daga garin Gabon mun yi magana da ita, na bata ta account number ita ma ta ce za ta yi mana ƙarin naira dubu biyar amma na tambaye ta sunanta ta ga saƙon ba da fatan idan ta ji wannan za ta fahimta Allah ya saka da alkhairi bayan ita akwai wani dan uwa da shi ma alƙawarin zai ƙara naira dubu biyu daga garin Libya shi ma na sha'afa ban tambayi sunansa ba har kuma lokacin kawo labari ya zo da fatan shi ma zai ji saƙonmu muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar kauna ba da bakin da zan yi muku godiya domin kun mun kare da ban tsammani ba na fara ɗan ƙanƙanin abu kun mai da shi babba to Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar ƙauna. Baya ga haka, ga wanda suke cikin gasa suke ta ƙoƙarin ganin cewa sun zama na ɗaya, akwai wani abu da ya kamata ku sani. Ta ɓangare na nake dubawa, ni nake alƙalanci kuma kuma abin da YouTube suke turo min shine daidai ba abin da ku kuke gani a cikin wayoyinku ba. Idan aka samu tazara tsakaninka da wani na sakan ɗaya, to shi zan fara gani kafin naka kai zo daga sama. Don haka za ta iya yiwuwa da kai da wanda ya ɗaya kaga duk mintunan ɗaya ne, amma kuma ni a gudina zan ga bambanci. Da fatan kuma za ku saka a ranku cewa duk wanda ya sami zama na ɗaya ba ƙoƙarinsa ba ne ya bashi kawai zaɓi ne na Allah ba ni nake zaɓa ba. Allah ne yake zaɓarsa. Kamar yadda na ji wasu suna cewa ina ba da ƙafa ba ba da ƙafa nake ba. Ko da a ci da gasa ko babu gasa wani lokacin ina makara wani lokacin kuma ina kawo labari da wuri. Saboda haka duk lokacin da na kammala labari kawai a lokacin ke sakin shi. Allah ya sa kana tare da wayarka a wannan lokacin kuma kana cikin tsakar gida Allah zai iya saka ka zama kai ne na ɗaya. Da fatan Allah ya bawa mai rabo sa'a. gode da waɗanda suke cikin gasar da waɗanda kuma suke bada kyauta domin a bawa masu gasar. Duka ina muku godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bakauna. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo kashi na tara. Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.